Rundunar sojojin Najeriya ta ce ta yi bakin ciki irin kisan gilla da 'yan ta'addan Boko Haram da ISWAP suka yi wa mata da ƙananan yara a ƙauyen Faduma Koloram da ke yankin ƙaramar kumar Gubiyo a jihar Borno. Hedikwatar sojojin Najeriya ta ce ta aike da ƙarin dakaru na musamman masu yawan gaske a wannan yanki domin kamo ko kashe 'yan ta'addan da suka tafka wannan aika-aika. da sanarwar da kakakin sojojin Najeriya, kanar Sagir Musa ya aiko mana a daren jiya. Ta ce hedikwatar sojojin Najeriya ta umarci babban kwamandan rundunar Operation Lafiya Dole mai yaƙi da Boko Haram ya tabbatar sojoji sun mamaye baki ɗayan wannan yanki. hedikwatar sojojin Najeriya kazalika ta kuma nuna damuwa a kan tu'anatin 'yan bindiga daɗi a jihohin Katsina, Zamfara da Sokoto. inda ta ce 'yan bindigar sun hushe haushi ne a kan irin balin wuta da take musu a cikin dazuzzuka. Rundunar sojojin Najeriya ta ce yayin da take jajantawa mutanen jihohin Borno, Katsina, Zamfara da Sokoto. Akan kashe-kashen bagayar ba dalili da 'yan ta'adda suka yi musu a baya-bayan nan. Eh, tana nan tana aiki tukuru don kawo ƙarshen wannan aika-aika. Yayin da sojojin ke cewar za a binciki musabbabi da salsalar hare-haren na baya-bayan nan. rundunar sojin na ƙasa ta ce tana nan tana aiki tare da takwaranta rundunar sojojin saman Najeriya don rugurguza duk maɓoyar 'yan ta'adda da kuma 'yan bindiga daɗi domin kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya ko ina cikin Najeriya. Akan haka ta ce tuni ta ma tura ƙarin dakaru da kuma kayan aiki a dukkan wuraren nan da abin ya shafa. kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarni a baya bayan nan. Sojojin Najeriya suna tabbatar wa 'yan Najeriya cewar Irin wannan kashe-kashe na rashin imani da ya faru a baya-bayan nan ba zai ƙara faruwa ba domin kuwa suna ɗaukar mataki. Yanzu dai abin jira a gani shine irin sabbin dabaru da rundunar sojan ƙasar za ta ɗauka domin kare rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.